بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafin mu ci gaba da karatu kamar yadda kowa ya ji jiya an janye yajin aiki an Eh, an zai a farashin menene ko da yake babu tabbas domin a kan saba'in da bakwai ba mamaki ku rage ba mamaki ta ku tsaya amma mai yawa saboda an jin yajin aiki su ce za ku tsaya a kan haka ko kuma wanda suka ce su masu yadda ba za su fito da nan mai yawa sun yi girma su za su tarihi ba abin da nake son mutane su gane shi kuma yadda ba haushe ke mara ba a bari a kwashe daidai wallahi yadda annabi ya faɗa cikin tunu da ku cike ruwa haka ne da ka yadda da ka saba ka yadda kike ka rage na fara da na faɗa mu abin da na rantsuwa ne ba zan taɓa yin kafuwa a kai ba ba kuma haka kawai ne na rantsuwa a kai ba saboda hadisan annabi kamar yadda na ambata na ce zamanin jin daɗin da aka yi zama ne shagari ba zai dawo ba to haka za a yi sarrafa wanda yake karanta hadisa annabi biya san mu. amma ba mamaki wani lokacin naka zo bayan shekara da yi ko na abu ko da wannan hadisi ya tabbata ne cikin abin da ya shafi addini idan addini yana lalacewa yana lalacewa manzo Allah ya ce bayan shekara ɗari Allah ta wa ta'ala ya kan tsaye wanda zai jaddada addini. bayan shekaru ɗari da yi da wannan malamai suka kwatanta suka ce kuma mutane sun yi kamar shekara ɗaya suna kan wahala ba mamaki a samu wani shugaba wanda zai zo ya ɗan ta musu kafin wani kuma ya karɓa ya sake canza musu ya shiga kai amma me ya rage mana Allah abin da ke son mutane shi ne kowa ya kokari ya gyara kansa yadda zai samu ya shiga da imani amma wai kanka ɗauka yanzu komai zai dawo normal ko abin nan ina kana ba da kanka lokaci ne ka yi kokari ka kinsa kanka ka kinsa ainihin waɗanda suke karkashin ka wannan shi ya sa na yawan kuma kuma na ce ba zai yi kafara ba kuma in Allah ya ce ba zan yi kafara a kan wannan ba yi saboda ne saboda ba haka kawai na hadisi ba kuma hadisi guda ɗaya ma aka karanta akwai hadisi fa da yawa wanda manzo Allah yi faɗa kan irin wasu da bikin jini wannan shugabanci da kake gani shugabanci ne wanda yake bana Allah shugabanci ne na mai zan samu mai zan mamaya kuma mafiya yawa yanzu duba za ga waɗansu da suke fata ba amfani da suke da abin da suka fata ba sai dai mutum ya ta tarawa kawai yana jefa yan uwanka kuma cikin wahala wata saboda haka idan mutum zai kokari ya kinsa abin da zai kinsa yanzu an abun nan nasa yin da bakwai mai yiwuwa maka da masa musu ko ne su dawo ko kudin ko tamanin ba zai wahala a ce su dawo da cin libya ko da na yarin ka ke nan. sai dai mu yi addu'a su addu'a ne kawai zai baki mutum kamar yadda na faɗa bayan ka yi addu'a sai ka bi Allah sun kai ka ne ka tattala lahirar ka idan wani ya ba ka lahirar ka kai ka ne ka tattala lahirar ka da ma sun abin da kan abin da suka gino a kai da kasashen duniya da kan abin da aka gino a kai shine kullum kare yake kuma kuma baya ce ba bayan an yi watanni ko uku ko shida Allah ya zama ke ba wai fata nake yi ba ko shekara ɗaya sai ka ji kuma sun dan sake tura shi mai yiwa a sake rigima a zo a san daidaita ce ba a kan tsohon bayan ba in an je gaba ma bayan wasu shekaru ko wasu watanni su ake su ba Allah za a yi Allah ta baraka ta Allah ya sauke saboda haka shine muke da da jaddada ba addu'a da muke yi wallahi tana da muhimmanci wanda ya ce a addu'a ba ta da muhimmanci shi sai ya bari wanda ya san muhimmanci sai ya ci gaba da yi Allah ya sauke mana Allah ya sauke a ci gaba da karatunmu na wanda littafi littafin ahabari مختصر الأكبري لشيخ العلامة عبد الرحمن الأكبري لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا ما أمنت أبا إيا من يمكن أن كان حدثي